sirri mai suna jalabul mali na suratu yasin wato sirri wanda ake jawo dukiya da shi da suratu yasin uh, yasin an santa da kai hari mutane za su yi magana sai a musamman sha'anin kai hari ko an cuce ka ko an ma wani abu za a ji ana ai ayi yasin ayi yasin to yasin ba iya wannan wuri ta tsaya ba suratu yasin tana yin dafa'i tana yin jalabi ya danganta da irin kaifiyar da da ka samu amma yasin ita ma jalabi ce na yankan shakku yasin biyan bukata ce yasin dafa'i ce yasin ɗarfata ainihin ce eh yasin ba Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu ijaba suratu yasin wallahi yasin kaɗai ta ishe ka gudanar da al'amura malam komi akwai a cikinta eh komi kake nema akwai a cikin suratu yasin ah, to wannan sirri sun masa kirari da jawo kuɗi jalabul mali eh, ko mali ya fi kyau to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah <clears throat> wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ana karanta sin kafa bakwai kafa bakwai ake biya ta a zama ɗaya to bayan nan sai ka yi da niyyar biyan bukata da niyyar jawo arziki mace in tana yi a gidan ta gidan mijinta kenan to arziki zai dinga shigowa wannan gidan alkhairai zai dinga shigowa ba za a yi yunwa ba insha Allah a wannan gidan sutura da duk abin da ake bukata na rayuwa tana wannan aikin a cikin gidan nan ba za a yi shi ba da izinin Allah ko shi ma mai gida in yana yi to bayan an karanta suratu yasin kafa bakwai sai a karanta wannan ayar ƙafa ishirin da ɗaya wato rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fi inna allaha la yukhliqul mi'ad ko haka yake rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fi inna allaha la yukhliqul mi'ad ayan nan tana cikin suratu ali imran aya ta tara sai a karanta ta kafa ashirin da ɗaya to bayan nan sai a karanta wannan addu'ar da za a same ta a channel na whatsapp insha Allah ita ce bismillah rahman rahim ya sari alhisabi ya shadid al'iqabi ya ghafuru ya rahimu ya khaliqa kulli shay'in ya fatira samawati wal ardi ya faliq alhabbi wan nawa ya faliq al-isbahi ya musabbi Bibal asbabi ya mufattihal abawabi ya qadiyal hajati ya muqilal atharati ya muhiyyar ya muhiyyal amwati ya nural ardi was samawati ya ghafiral khadi'ati ya satiral aurati ya dafi'al baliyati iqdi fi hadi hisa a ti hajjati ya ilahar awalina wal’ahirina ya badi a samawati arzi ya daljalali wal’ikirami ya arhamar rahimin sai ka wa annabu sallam salati sai ka shafa e wannan idan ana yi a gida abinci ba zai yanki a gidan ba da izinin allah da da abin da ake bukata na rayuwa allah ya datar da mu wasu salamu